Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niya, nomad FM, dalal FM. da kuma tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma rediyo Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum barkamu da wannan lokaci yau litinin shida ga watan mayu na shekarar 2019 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijiran manzan rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Yusuf Aliyu harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirin namu. Amma kamun mu tsandama, Hafiz ba mu kanin labarai. amurka na shirin tura wani jirgin ruwa mai dauke da filin tashin jiragen yaƙi da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya akalla mutum 41 suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin jirgin saman fasinja na kamfanin aeroflot a rasha an fara azumin watan ramadana a duk faɗin duniya yau litinin to kanin labaran kenan idan kuma muka shiga cikin shirye-shiryen namu na yau wanda yau ita ce ranar ɗaya ga watan ramadana muna ɗauke da nasiha akan muhimmancin wannan watan. sai rahoto a kan sanarwar da aka fitar bayan dawon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cikin ƙasar, wanda ya ja hankalin jama'a ƙasar Ba su da izini ba za a ƙaraso. To, To sai kuma rahotanni da muke da shi wanda kuma za ku ji daga jamhuriyar Nijar inda mutane kusan sama da hamsin da biyar suka rasa rayukansu. Tun da rayuwar duniya ban taba gani wanga ba. Rayuwa ta ta duniya ban taba gani shi ba. Ban gane shi ba ban gane shi ba taba gani wanga. Ban gane shi ba cikin rayuwa ta ban gane shi ba. Allah da ya kare kiyaye. To daga bisani kuma za ku ci mu na ilimi garkuwar ɗan adam wanda zan jagoranta. Idan kuma muka kammala za ku ji sauran rahotanni da muke da su, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Amurka na shirin tura wani jirgin ruwa mai ɗauke da filin tashin jiragen yaƙi da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya a wani mataki da mai bada shawara kan harkar tsaro na Amurka John Bolton ya ce martani ne kan wasu matakai na barazana da kuma gargaɗi da ke da alaƙa da Iran. A cikin wata sanarwa da ya fitar a daren jiya Lahadi, Bolton ya ce wannan matakin da suka ɗauka sako ne na gargaɗi da ke nuna cewa duk wani hari da Iran ta kai kan wani abu da Amurka ke da ra'ayi kai ko wasu ƙawayenta zai iya fuskantar zazzafan fushinta. Ya kuma ƙara da cewa baiwa Amurka tana neman faɗa da gwamnatin Iran ba ne, amma a shirye take ta mayar da martani akan wani abu da Iran ke da muradinsa. ko a kan dakarun juyin juya halinta ko kuma asalin dakarun kasar sai dai gwamnatin trump ba ta yi cikakken bayani kan takamaimai barazanar da iran din ta yi ba ya zuwa yanzu hukumomin iran su ma ba su ce uffan ba kan wannan sanarwar ta bolton akalla mutum 41 suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin jirgin saman fasinja na suko kasar kirar superjet 100 a filin tashi da saukar jirage na moscow shemeryatov yayin da take magana da manema labarai da safiyar yau litinin mai magana da yawun kwamitin binciken kasar ta rasha Ilana Makoboskaya ta ce mutum 41 suka mutu a hadarin wanda ya auku da yammacin jiya Lahadi inda ta kara da cewa mutum 37 sun tsira. daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu matasa biyu da kuma akalla ɗaya daga cikin masu yi wa jirgin hidima a cewar kwamitin binciken waɗanda har ila yau ya nuna cewa wani ba amurke guda ya rasa ransa. shi dai jirgin mai lamba sj100 mallakar kamfanin aeroplot na ɗauke ne da fasinjoji 73 da kuma masu yi masa hidima su biyar a lokacin da ya yi saukar gaggawar Watan Ramadana shine wata na tara a cikin kalandar Musulunci, lokacin da Musulmai suka yi imani cewa an saukar da al'kur'ani mai tsarki zuwa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama, wanda mala'ika Jibrilu ya kai masa saƙo tun a ƙarni na bakwai. shine kuma wata da ake azumi addu'o'i sannan lokaci ne da musulmai suka fi yin dubi kan ayyukansu lokaci ne kuma da musulmai suke kaucewa daga dukkan nau'i na abinci ko sha ko shan taba da kuma jima'i daga hudowar rana zuwa faduwarta kwanaki goman ƙarshe na watan ramadana ana ɗaukan su masu matuƙar muhimmanci lokaci ne da ake buɗe ƙofofin aljanna guda bakwai abu mafi muhimmanci shine daren lailatul kadari ko daren da ya fi kowane dare a cikin shekara musulunci ya yi rangwame cewa ba kowa zai iya yin azumin watan ramadana ba hakan ya sa aka tsame yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu ko masu shayarwa daga yin azumin har ila yau waɗanda suka tsufa ko ba su da lafiya za su iya ajiye azumin amma dole ne su ciyar da mutum ɗaya talaka a kowace rana da ba su yi azumin ba abinda ake kira fidiya sannan adadin kuɗin da mutum zai kashe wajen ciyarwar ya danganta da inda mutum ke zaune labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Jami'an Falasɗinawa sun ce an cimma tsagaita wuta tare da Isra'ila da kuma ƙungiyar Hamas da kuma ƙungiyar Islamic Jihad. An da cimma wannan yarjejeniya tare da taimakon ƙasar Masar da ta shiga tsakani wacce za ta fara aiki da misalin karfe ɗaya da rabi agogon ƙasar. Akwai alamun cewa ya zuwa yanzu tsagaita wutar kamar ta fara aiki. musayar makaman roka da kuma hare-haren jirgin sama ya hallaka fararen hula 'yan kasar isra'ila guda hudu da kuma akalla falasinawa mutum ashirin tun ranar juma'a wannan shine karan farko da aka kashe yahudawa fararen hula a faɗan na kan iyaka tun bayan shekarar 2014 Shugaba Donald Trump ya ce Amurka tana goyon bayan Isra'ila ɗari bisa ɗari yayin da take kare 'yan ƙasarta daga hare-haren rokar Falasɗinawa da ake cillowa daga yankin Gaza. Ministan harkokin wajen China ya ce a yunkurin da ake yi na cimma matsaya kan cinikayya da Amurka, wakilan China na shirye-shiryen tafiya Amurka a wani zagayen tattaunawa bayan da shugaba Donald Trump ya koka cewa tsarin ya ɗauki dogon lokaci inda ya yi barazanar zai ƙara kuɗaɗen haraji akan biliyoyin daloli na kayayyakin China. mai magana da yawun ma'aikatar wajen china jen shuang ya faɗa wa manema labarai yau litinin cewa china tana ƙoƙarin ta samu ƙarin wasu bayanai akan kalaman trump kan sabbin kuɗaɗen harajin jen bai fayyace takamaimai ko matakin Premier Liu He wanda shine babban mai shiga tsakani a tattaunawar a ta cinikayya na daga cikin waɗanda suke shirin zuwa Amurka a wannan makon ba. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Lahadi cewa yarjejeniyar cinikayyar tare da China za ta ci gaba, amma tana tafiya sannu a hankali yayin da suke yunkurin sake tattaunawa kan yarjejeniyar cinikayyar wannan bai yiwuwa ba. kai da Muhammad Hafiz Babale da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, biyo bayan dawowar hutu na 'yan kwanaki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi daga ƙasar Burtaniya, wanda ya ja hankalin 'yan ƙasa da dama. Yanzu haka dai an sa ido ne a ga abubuwan da gwamnatin za ta mai da hankali a kai. Umar Faruk Musa ya jiyo muna daga fadar shugaban kasar. bayan da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya share kwanaki goma yana hutu a ingila ya dawo najeriya a yanzu kuma har ya ci gaba da gudanar da aikin sa gadan-gadan kuma tuni gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar da sanarwa inda take ambaton shugaban yana yi wa 'yan najeriya marhaba da kuma fatan shiga watan ramadan da fatan a yi wa ƙasa addu'o'i domin samar da zaman lafiya wanzuwar arziki da kuma haɓaka ta ci gaban rayuwar al'umma ta yau da kullum a filar da na da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya ƙara samun haske dangane da alkawarin da dama aka wa 'yan najeriya cewa zai dawo ranar biyar ga wannan watan kuma ya dawo hakan sabanin waɗansu ra'ayoyi da suka bayyana a daga baya masu zarge-zarge na siyasa da yada batutuwa na ƙarya cewa a ah, wai har ko likita ya ce musu jinkirta waye waye to har dai Allah ya dawo da shi lafiya kuma ga shi alhamdulillah kalau ya dawo ba wani halin damuwa. To amma game da naɗe-naɗe na ministoci da kuma irin nazarin da ya ƙasashen waje ya dage ba zai wa manema labaru bayani ba da aka tambayi a filin jirgi. A fahimtar ka mm. me yasa bai dan gutsura kaɗan daga cikin waɗanda yake ganin ko rukunin mutanen da zai dawo da su ko zai kawo a cikin sabon gwamnatin sa ba. To wannan mutu ayi wannan magana shi kaɗai zai iya bayani ci ga dalilin da bai faɗa ba. A fahimtar ka zaman da Ingila bai samu matsin lamba daga wasu mutane ba masu neman alhorma a bar su ko kuma a sa su a cikin sabuwar gwamnatin. Ya eh, ko wanda zai matsa shugaban kasa lamba dai ba shi ya so ba. Ai dangancen na ɗan ko a nan gida ya ga dama zai zama kuma ba sai da izini ba za a ƙara so ko a yi ba wani zancen ko matsi zai fuskanta a can. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya ina tattauna da shi a Abuja. To a waje ɗaya na tuntuɓi Malam Shu'aibu Mungadi dan jarida kuma mai sharhi kan al'amura a ƙasar Najeriya dangane da kememin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin da ake matsa masa lamba a filin jirgi na cewa ya faɗi su waye rukunin ministocinsa da zai kawo a gwamnati ko kuma zai salama daga mukaminsu inda yake cewa eto eh wannan dabara ce ta tsohon wanda ya saba da ma'amala da sha'anin mulki da kuma ma'amala da kafafen yada labarai abubuwan da suka shafi canje-canje a wato majalisu na mulki irin waɗannan na tabbata abubuwa ne waɗanda suke buƙatar kafa-kafa wajen yada su ba mamaki shugaban ƙasa yana kafa-kafa ne kada kafafen yada labarai su daɗa gishiri a kan abubuwan da zai faɗa ko kuma ya sanya fargaba ko ya ba wasu dama wajen ka kama kafa da tursasawa neman a tallafa musu ko da ya yi magana ko bai yi magana ba mutanen najeriya suna zaton abu biyu zai faru abu na farko dai ana sa ran ko shaka babu dole a zubar da waɗansu wato daga cikin ministocinsa da kuma ma waɗansu waɗanda aka daɗe ana ƙorafi a kansu musamman waɗannan 'yan kama gida zauna waɗanda 'yan najeriya ke kukan cewa sun hana wato gwamnatin sakewa ko kuma sun hana ta cimma nasarorin da ya kamata a ce ta cimma eh, zuwa yanzu. Malam Shu'aibu Mungari kenan dan jarida kuma mai shari kan al'amura a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin matakin da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauka wurin kawo sabuwar gwamnati idan aka yi la'akari da cewa nan da 'yan kwanaki wa'adin wannan gwamnatin zai kare har ma a kai ga rantsar da shi. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. Ubangida na da za ka ɗauki zance na a Allah da ka gaida Umar Faruk Musa. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewar kimanin mutane hamsin da biyar ne suka rasa rayukansu wanda suka ƙone ƙurmus lokacin da wata babbar mota ke ɗauke da fetur ta faɗi. Jama'a da dama sun ruga wajen don ɗibar ganima sai rai ya yi halinsa. Suleiman Muni Barma ya aiko mana da wannan rahoton. Lamarin ya faru ne a wajejen karfe ɗaya na daren jiya Lahadi wayewar yau Litinin a unguwar aeroport ta birnin Yamai gab da filin jirgin saman Jore Hamani lokacin da wata tanka shaƙe da lodin mai ta faɗi a bakin titi. Mafari kenan da mazauna kewayen da abin ya faru suka shiga kwasar ganimar man da ke kwarara a ƙas kamar yadda shaidun gani da ido ke faɗa. mutane in ka gangara na kana ganin mutane a sun kone da ka gangara na kana ganin mutane ni tun da rayuwa tun da ban taba ganin wanga ba rayuwa ta ta duniya ban taba ganin shi ba ban gane shi ba ban gane shi ba taba ganin wanga ban gane shi ba cikin rayuwa ta ban gane shi ba Allah da ya kare kiyaye mana ni bai taba gani alama kamar na wannan duniya da ni tun da ne ni dai yana kwana ne wuta yaro ya zo ya tasi amma koina wanda yana gani wuta ne yana gani bai gani komi ba wuta ba amma Allah ya taimaka wanda ya hita ya hita wanda ya kone ya kone hukumomin Nijar waɗanda suka nuna juyayi akan faruwar wannan al'amari sun ziyarci wurin da motar tankar ta kone a ɗazu da hantsi kafin daga bisani su ziyarci asibitocin da aka kwantar da waɗanda suka ji launi ministan cikin gida bazu muhammad na cewa mutum 25 sun zo da moto cikin wanda eh, wannan abun ya ritsa da su eh, kuma akwai mutanen da suke nan kusa safar pompe sun mazo kuma suke ta musu magana sun yi yunkuri su kore su suka kiya mutane suka fara cincirin babba eh, har wani ya zo da moto kuma bai kashe motar ba a nan ne aka samu wutar kuma aka samu wannan masifan nan oh, mutum 55 eh, ne wanda suka rasa ransu nan mutum 37 suka jimu cikin 37 akwai wanda lalle jimuwa tasu mai tsanani ce akwai kuma wanda tana dan sauki abinda za a yi yanzu shine a shaida wa'anda suka rasu ana iya a shaida wa'ansu amma mahi yawan ba za a iya shaida su ba saboda sun kone kurmus babu wata dama ta san ko su wane ne eh, mun kai gawan mutanen duk gaba da can shi inda za a yi wannan aikin duk wanda aka yi a shaida su za a shaida su wanda kuma ba za a iya ba za a binne su yau ma mun ba da irin wannan umarnin kuma mutum 37 za a musu magani domin kaucewa sake faruwar wannan al'amari a nan gaba hukumomi sun ja hankulan jama'a. Nan gaba in a daji ne, in kusan gari ne, in a birni ne kamar wannan wurin in har sitar na ta faɗi a kiyaye zauwa da tsammanin cewa za a doke essence kuma a da shi wannan bai ma kowa amfani jiya mun yi esa a kaɗan da yake safar fumfiye sun zo da wuri suka hana wannan wutan ta bazu cikin anguwan nan ba idan asarar goman mutane gobarar ta laƙume babura fiye da 20 haɗe da wasu motocin da ke ajiye a kewayen kusa da abin ya faru sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki. To Allah ya sa idan kunne ya ji jiki ya tsira. Allah ya kyauta. A gaida su muni barma. Yanzu kuma ga nasiha albarkacin wata mai tsarki watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulkarim. Nasiha na ga al'umma musulmi akan watan Ramadan. Lalle wanda ya waye gari Allah subhanahu wataala ya kawo shi watan Ramadan wannan ya samu daraja da falala ba dan kadan ba. Magabata sukan dauki wata shida suna roƙon Allah ya kai su watan Ramadan. To kenan idan ka waye gari Allah ya rubuta sunanka a cikin waɗanda suka ga watan wannan daraja ne ba dan kadan ba. Nasiha ta ta farko shine ya zamto mutum ya kula da abubuwan da suke wajibai akan shi. Sannan kuma da ƙara na filfili abubuwan da suka danganci yawan sallah karatun alkur'ani da makamantansu sadaka kyautata ma iyaye musamman duk wani abin da mutum zai yi a cikin ramadana sannan yana da iyaye amma bai kyautata musu ko ko bai yi wani abin da iyayen shi a wannan ya isa ya sa a ce an ba shi aljanna sakamakon wannan ba wannan ba karamin kuskure bane tsakani da Allah lallai ya kamata mu gane kyautata ma iyaye wajibi ne farali ne sannan ballantana kuma a cikin watan ramadana haka nan makusanta makota da yan uwa da makamantansu wannan dole ne mutum ya zamto ya kyautata alakan shi da su su ya kyautata musu yana bibiyan shin sun samu abin da za su yi ko ba su samu ba wannan nasiha ta ce ga al'umma sannan baya ga haka nan mutum a karan kanshi ya zamto a rana ya rinka ma kanshi hisabi hisabi na shine gane me da me ya aikata na aikin alkhairi me da me da menene kuma bai aikata su ba ko ko ya aikata su wanda ba na alkhairi ba domin ya rinka yawan tuba asarin sayyidina umar yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku rinka ma kanku hisabi kafin a yi muku lallai kuma Allah subhanahu wa ta'ala da yace thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im lallai ni'ima ne ba mu wata ramadan kuma ni'ima ne mutum ya waye gari ya shigo cikin watan ramadan kuma za a tambaye shi akan wannan ni'ima suka ce yana daga cikin hasara mutum ya samu lokaci mai daraja ya zo mishi ba a kyakkyawan yanayi ba kuma sannan ya zama to mishi ya zo amma bai aikata wani aiki na alkhairi ba muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya yadda da shi kuma ya datar da mu duniya da lahira ya karba mana ibadun mu Allah ya sa mutane su ɗauki wannan shawarar. Yanzu kuma bari in gabatar muna da shirin mu na ilimi garkuwar ɗan Adam. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Albarkar watan Ramadana na wannan shekarar ya sa shirin namu zai duba muhimmancin karatun Alƙur'ani da muhimmancinsa, musamman ƙarƙashin tsarin makarantun allo da wasu iyaye kan kai 'ya'yansu don gujewa nauyin da Allah ya ɗaura musu. Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya ja hankalin iyaye da mahukunta akan muhimmanci da daraja tsarin karatun allo da kyautata rayuwar almajirai. Muna so a ɗan takaice kaɗan ba mu tarihin karatun allo menene karatun allo ya ƙunsa koko menene alfanun da ke cikin karatun allo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko dai abin da ya shafi karatun allo wani tsari ne da ake da shi wanda asalin tsarin manufar tana da kyau manufar shi ne ya za a yi yara su samu hadda ta alkur'ani mai girma to hadda alkur'ani mai girma kuma abu ne mai daraja cikin addinin musulunci Qur'ani mai girma ya kwadaitar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a hadisai masu yawa ya nuna daraja da falala ta mahaddacin alkur'ani mai girma sannan addinin musulunci ya nuna iyaye da suka tsaya 'ya'yansu suka samu karatun alkur'ani mai girma wato su kansu iyayen sai sun ci albarkar wannan karatu da 'ya'yansu suka yi a ranar tashin alkiyama kamar yadda imamu shadibi ke cewa ya ayu halƙari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli hali mubajjila hani amari an walidaka alaihima malabisu anwari min taji wal hula fama zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi was safatul mala cewa za a zo da mahaifin mahaddacin alqur'ani mai girma da mahaifiyarsa ranar tashin alkiyama Allah zai sa a sa musu alkebba ta haske a kawo wani kambe na zinari a sa musu an girmama su an musu sarauta a gaban taron duniya gaba daya saboda kawai ɗansu ya haddace alkur'ani mai girma to shi tsarin karatun allo wato manufar asali manufar mai kyau ce shine manufar ana so yaro ya haddace alkur'ani mai girma uba yana kishin hadda kur'ani mai girma to amma inda aka samu kuskure shine a baya zaka ga yara da suka yi haddan alkur'ani mai girma mafi yawa suna farawa ne a wajen iyayensu maza wasu masu fara a wajen iyayensu mata daga nan su ci gaba da yi a wajen malumansu idan wani dalili ya sa za a ɗauki yaro a kai shi wani wuri ya je karatu za ga akwai wata alaƙa da kuma ɗaukan matakin yadda yaron zai zama ya yi karatun cikin mutunci ba tare da ya yi karatun cikin halin da zai iya jefa hatta tarbiyyar yaron a cikin hatsari ba yanzu idan ka lura da yadda abin yake faruwa duk da cewa ba mu ne farkon waɗanda muka fara cewa ƴaƴanmu su yi haddan alkur'ani mai girma ba tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa sahabbai zaka ga ba sa wasa da ƴaƴansu su yi karatun alkur'ani mai girma ƴaƴan magabata Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya haddace Qur'ani yana da shekara goma ko yana da shekara goma sha ɗaya imamu na Shafi'i ya haddace Qur'ani yana da shekara takwas Hafizul Iraki ya haddace Qur'ani yana da shekara takwas takwas ahmadu bin hambal ya haddace alkur'ani mai girma da shekara bakwai a duniya akwai 'ya'yan magabata ma da suka haddace alkur'ani suna da shekara biyar a duniya kamar alƙari ulmuqri ibn lubban ya haddace alkur'ani mai girma yana da shekara biyar a duniya to kaga ashe tunda magabata su ma 'ya'yansu suna haddan alkur'ani mai girma abin da ya kamata a duba sai a ga tsarin da suka bi yaran suka yi haddar shine abin da ya kamata mu yi mu yanzu matsalar da ke ciki shine za a ɗauki yaro karami da bai wuce shekara bakwai ko shekara shida ko shekara takwas ko wani abu mai kama da haka ba a ɗauke shi tun daga sokoto a kawo shi gombe ko a ɗauke shi daga gombe a kai shi katsina ko a kai shi birnin kebbi za a ɗauke shi ne kawai a je a kai wani alaramma a ce ga yaro an kawo mashi alaramman nan yana da iyalai yana da mata yana da 'ya'ya shi ma kokowa yake da ya zai iya ciyar da su sai a tara masa yara kamar guda talatin ko arba'in ko hamsin ko ɗari ko sama da haka iyayen yaran da suka kawo waɗannan yara babu wani tallafi da za su kawo na yaron zai ci abinci ya zai rayu to kaga malamin ma babu ruwansu da ya za a yi rayu shi kansa malamin da zai koya wa yaron karatu balle shi yaron saboda haka shi ko malami idan aka kawo yaran sai ya mai da yaran su kuma su ne za su sanya za su da kansu kuma su sanya za su yi da shi kaga yaro karami ana tsananin sanyi ba sutura ta kirki ba abinci yana yawo yana bara domin neman abin da zai ci in ba haka ba yunwa sai ta halakar da shi abin da zai baka tausayi wannan yana jawo sangarta da taɓarɓarewar yara wasu yaran za ga har coci suke zuwa domin yin baran me za su ci wasu yaran za ga har gidan karuwai suke bi domin baran me za su ci kuma sannan ga zamani ya zo da abubuwa marasa kyau suke faruwa wanda za ga irin waɗannan yara kuma sai wasu mugaye su rinka yin amfani da wannan damar ka ji an tsinci yaro an kwakwale masa ido wani matsafa ka ji an tsinci yaro an yanke masa kunne an tsinci yaro babu gaba kaza wanda shari'ar musulunci ba ta da wannan ba kai mahaifin yaro kai Allah madaukin sarki ya dora wa nauyin ciyar da yaron kada tufatantar da kai shi abinda alkur'ani mai girma ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ya ce al mauludu lahu wanda aka haifa masa da duk malaman tafsirin duniya sun ittifaki shine uba sai Allah ya ce to shi kuma ga abin da na dora masa kamar yadda na dora uwar nauyin ta dauki ciki ta yi naƙuda ta haihu wahala ce mai tsanani ta shiga to kai kuma uba Allah ya ce abin da na dora masa shine rizquhunna ciyar da matar da 'ya'yanta wa kiswatuhunna da tufatantar da matar da 'ya'yanta bil ma'ruf gwargwadon halin da shi wannan uba yake da shi in yana da halin da zai saya musu abinci mai tsada da tufafi mai tsada ya siya musu mai tsada in bai da hali ya siya musu mai arha gwargwadon wadatarsa masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji wasu hanyoyi da suka kamata a bi don inganta tsarin almajiranci a arewacin Najeriya da ma sauran kasashen Afirka da ke da irin wannan tsarin. Yanzu a madadin bakon namu, Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, sai wadda ta ba da umarni, Sa'ida Hamdan, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani don kan. To masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti talatin da biyar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. saƙonmu na farko ya fito daga Khadija matar mai kamiya Orjikotas Gombe ta ce Assalamu alaikum biyu Hausa. A gaskiya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa rundunonin tsaron Najeriya garan bawal domin a gaskiya sun gaza wajen kare rayuka da dukin al'ummar Najeriya daga har-haren 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane a Najeriya baki daya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Abubakar Yahaya Lakaja jihar Kogi Najeriya. ya ce assalamu alaikum biya hausa ina ta al'ummar musulmai a sassan duniya murnar kama azumin watan ramadana da fatan za mu tsarkake zukatunmu a wannan wata mai tarin falala don bautawa Allah tare da roƙonsa da zimmar kawo mana sauƙi da salama cikin rayuwarmu. mu ramadanu karim sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga salihu isa fana karamar hukumar gamba jihar kebbi najeriya ya ce assalamu alaikum biya hausa ina ta al'ummar musulmai murnar zagayowar azumin watan ramadan mai albarka da fatar za mu yawaita yin sadaka kuma mu guji zage-zage a cikin wannan wata mai albarka sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga muhammad da mai kamiya orji gombe da abdullahi bature bajoga baki daya sun ce assalamu alaikum bi hausa muna kira ga masu hannu da shuni a najeriya musamman 'yan siyasar najeriya da kuma 'yan kasuwar najeriya da su taimakawa masu karamin karfi a daidai wannan lokacin da aka fara azumin wata ramadana ya allah ka sa da mu da alheri da ke cikin wannan wata mai albarka amin suma amin To a gaida Abdulaziz Adali Toro da wasikun masu sauraronmu. Kafin mu kammala shirin namu na yanzu, bari mu kawo muku labaran duniya a takaice. shirin tura wani jirgin ruwa mai dauke da filin tashin jiragen yaƙi da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya a wani mataki da mai ba da shawara kan harkar tsaro na amurka john bolton ya ce martani ne kan wasu matakai na barazana da kuma gargaɗi da ke da alaƙa da iran Watan Ramadana shine wata na tara a cikin kalandar Musulunci, lokacin da Musulmai suka yi imani cewa an saukar da Alkur'ani mai tsarki zuwa Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da ranku za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A yau ma za mu ba ku dama don ku bugu ku shaida muna ko kuma ku tabbatar mana da cewar menene ya sa kuke ganin wasu matasa ko kuma wasu sukan yi ibadu a watan ramadana amma baya ga watan ramadana sai su canza yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin hafiz babale da wadda ta shirya muna ta kuma ba da umarni sa'ida hamdan sai injiniyan namu na wannan lokaci alfredo santos ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku sha ruwa lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya ga shirin yau da gobe.